gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za kuma ku iya jin mu kai tsaye a yaushe kuke bukata a shafinmu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Abdulaziz Adli Toro. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma shirin ga watan Fabrairu shekarar 2019 maganar kenan. mutane sun ɗauki wannan al'amari ne kamar a matsayin sana'a saboda kasan 'yan ƙauye misali ba aikin yi ba sana'a haka yake yau za mu tattauna ne akan matsalar garkuwa da mutane da niyyar neman kuɗin fansa abin da ya yi yawa sosai a yanzu a najeriya musamman ma a arewacin najeriya don haka ne yau wakilin sashen hausa na muryar amurka daga kano Mamud ibrahim kwari ya tattauna mana da wani mai sharhi akan harkokin tsaro don jin irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen ganin an dakila wannan mummunar ɗabi'a da ta'addabi al'umma. amma kafin mu je nan bari mu fara da jin amsoshin tambayar muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce ta yaya kuke ganin za a shayo kan matsalar garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Mansur Babawuru na faɗa inda yake cewa salam yau da gobe. Mu dai fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama mana ƙarfen kafa. sai kuma eh, amsar usman dan fulani maraban yauri ya ce salamu alaikum yau da gobe ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta tashi tsaye magance matsalar garkuwa da mutane da ya zama gama gari a najeriya da fatan za ku tashi lafiya mun gode. Sai Bayero Abdullahi dan Fulani jihar Zamfara inda yake cewa ana ra'ayin kamata ya a ce yanke hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da hannu wajen satar bil'adama. to wannan ya yi kyau sai kuma eh, amsar kamar da adamu m aladambam ya ce hanya ɗaya ce dole gwamnati ta samarwa matasa aikin yi ku tashi lafiya To sai Ilyasu Muhammad daga jihar Bauchi inda yake cewa salam yau da gobe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen masu garkuwa da mutane a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma uh, amsar Umar Adam Katangum ya ce salam yau da gobe a gani na ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin sata mutane zai taimaka wajen daƙil wannan matsala. To sai Muhammad dan Budam Shani inda yake cewa yau da gobe ikon Allah hakika lamarin garkuwa da mutane abun sai addu'a ganin kullum abun na karuwa. Hanyar da ya kamata gwamnati ta bi don dakila wannan lamarin shine da farko dai ya zama wajibi ga gwamnati ta samar wa matasa aikin yi don rashin aikin yi ke janyo wannan matsalar. To jama'a kafin mu je inda Um, to bari mu je ga tattaunar da mamun ibrahim kwari yayi da kaftin bagoji akan garkuwa da mutane a nazarin ku na sha'anin tsaro da abubuwan da suke sabbaba matsalolin irin waɗannan masu nasaba da tsaro menene kuke ganin ya jawo wato na al'amari musamman mu a nan yankin arewacin najeriya to eh, alhaji mahmud a da farko can abin da muke zargi shine kamar harkokin siyasa shi ya ja wannan abubuwa musamman kamar a zamfara da abin ya fi yawa don a lokacin har muna ga cewar kamar ko 'yan adawa ce ta siyasa suke haddasa wa'annan abubuwa din to daga baya kuma gaskiya abin da muka kara fahimta sakamakon bincike da fahimta misali da abubuwa da suke ta faruwa na zahiri da na boye. sai muke ga cewar gaskiya in ma akwai siyasa ɗin to ba ta da yawa abin da ya karfi a kai shi ne mutanen sun ɗauki wannan al'amari ne kamar a matsayin sana'a saboda kasan 'yan ƙauye misali ba aikin yi ba sana'a an yi noma da allah ya yi kyau ba ta yi kyau ba gonar ko makamancin haka domin abin da ya nasa da ce sun ɗauke shi kamar sana'a ina da wani misali akwai wasu mutane a nan hanyar a katsina hanyar daura ana kiran ƙauyen kwanar sandamu so su sai ka gansu in ka ga mutane a cikin gari kamar misali garin kano da yar jaka yan fulani ne haka suna yawo to eh, za ka gan sun suna da Allah alhaji mun je na nemi aiki na rasa kaza ire-iren dai wannan hanyoyi na bara na roƙo mm. to wani misali nake so na bayar abin da nake zaton ko nake ga shi zai iya jawo wannan abin mm. to sai su samu kuɗi su ɗan tara su tafi su sai 'yan gonaki shanu eh, garman shanu da sauran abubuwa dai haka to sai 'yan uwansu sai su ga ah, to wannan ai sana'a ce mai kyau so da suka ga cewar sana'a ce mai kyau shi shikenan kusan sai duka garin sai ya zama musu sana'a kowa fitowa wannan bara din yake yi za tafi manyan birane eh, suna irin wannan barace eh, eh manyan birane suna irin wannan barace barace to amma bara eh, sabani irin ta wacce ake alaba ku mu samu ko kuma a kawai ta ƙarya ce dai cewa ni matafi ne guzuri na ya kare da makamantansu ta ƙarya ce ba abin nan mabukaci ba a ƙarya suke yi su ce ah, guzuri na ya kare ni matafi ne mm. tunda kaga dama na gaya ma da ejja kansu mm. dan buhu haka sun dan sa wasu mokara ko makamancin haka to sannan kuma za zo same ka wani lokaci su ce wallahi mun yi aiki ne gidan wani alhaji kuma mun jira mun jira har yanzu bai zo ya biya mu ba ko makamancin haka ire irin wannan dai haka dai eh, yaudara da zamba kenan zan ce eh, yauwa to sai abin da nake so na faɗa shine sai suka mai da wannan abin sana'a mm, ta yau da kullum kuma sai kusan duk garin don a kaso 100 na garin kusan kaso 80 na wannan ƙauyen sai suka mai da wannan abin sana'a saboda mai saboda sun ga amfaninsa. sa to sai muke ga cewar shi ma wannan idan wasu rukuni daga cikin eh, garin suka tafi suka yi tafiya irin garuruwa irin su Kano Kaduna da mm. sauran manyan garuruwa bayan kwanaki suka dawo sai a ga sun dawo da arziki kina. sun dawo da arziki sun sai shanu ko eh. gonaki ko abubuwa da irin na kauye misali saura ma su sha'awa kaga kasu saura ma sai suka yi fara sha'awa mm. shikenan sai zama musu sana'a su a wannan lokacin to sai muke ga shi ma wannan harka ta eh, garkuwa da mutane da ake yi tun da ya fito daga wani yanki na musamman kamar misali Zamfara din a dacen kamar yadda na gaya ma a farko muna zargin cewar ko yan adawa ce ta siyasa ko makamancin haka harka ce dai misali ta siyasa to daga baya sai muka gane cewar Uh, dogaro da wa'anda ake kakkamawa da 'yan uwansu da ake tattaunawa da su kuma makamancin haka sai ka ga an ce ai wanda ma suka kama wane ai dan kawunsa ne ko dan waye waye wani dangi ne suna ma da alaka to kaga anan ba za ka ce maganar siyasa ba ce sai dai magana ce kawai ta neman kuɗi so daga nan abun sai aka fara ji daya biyu uku sai aka ji yana ta karuwa yana ta karuwa to kaga mai jawo wannan tunda anan Kano ma a bara ban manta ba ai an yi wani uh, case an samu wata mata ta sa an kama dan kishiyar ta kawai dan ta karbi kuɗi a wurin mijinta to wannan dai kusan duk kan wannan zan zo domin da mutanen nan suka ga cewar ah sai makoci ko dan uwanka misali ya ji labari kuma ya fahimci cewar ai ga abin da kai ko kuma shi ya jawo ma da kansa to kaga abin da ne na samu kuɗin nan kaza kaza kaza da misali kenan mm. saboda haka sai dai uh, convincing ya ja ra'ayin wannan mutumin mm. ya ja ra'ayin wannan mutumin shi ma shi kenan tunda abu ne na kuɗi kuma at least a zamanin yanzu zuciya ta rinjaye mu kusan kowa yana son kuɗi saboda haka ana gaya masa wannan kawai shi kenan sai shi ma ya shiga cikin wannan harka ɗin baya tunanin abin da zai je dawo tunda kowa ya san yana kama shi ɗayan biyu ne ko a kashe shi ga mutuncin gidansu da zuri'arsa gaba ɗaya lalace ce ga kuma ma watakila ma a raba shi da duniyar gaba daya kuma kuɗin ko ya samu ba albarka za su yi ba saboda kuɗi ne na haramun na jini na cin zarafi da makamancin haka na sata ba za su yi albarka ba sannan kuma ah, shi kansa ba zai samu nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba so kusan dai abin da ya sa abin ya tsamari kenan abin da nake so na gaya ma mutane sun mai da shi kamar sana'a wadda za su samu wani abin masarufi na rayuwa to ko da yaushe ga abin nan yana yawaita kuma yana tayarwa al'umma hankali a gefe guda kuma gwamnati tana ta cewa tana ba ma jami'an ta umarni na tsaro cewa su ɗauki matakai amma kuma za ka iya cewa abin nan kamar sai ya lafa wani lokaci sai ka ga ya karu ko kuma wani lokacin ma dai za ka ga ba ma dai wata lafawar yi ba menene kake ganin yake faruwa shin matakan da gwamnati ko jami'an tsaro ko hukumar tsaro ke ɗauka ne ba su kai yadda za su dakile abin ba ko kuma a'a wani abu ne daban To farko dai Alhaji Mahmud jami'an tsaron wani lokaci watakila son zuciya yana shiga cikin al'umuransu na ayyukansu a yanzu. Na biyu kuma ita ma gwamnati wala Allah sai mu ce ita ma son zuciya yana da shiga cikin al'umuranta da ayyukanta a yanzu dalili shine ita gwamnati kullum abin da muke ta ba da shawara shine wa'annan jami'an tsaro da ta ɗauka ta koya musu aiki to kamata yi ta duba yaya ake yi da sauran jami'an tsaro na kasashen duniya wanda suke da arziki kamar mu nawa ake biyan su albashin su a yi comparing da kamar a ce eh ana biyan su dala kaza ne a wancan kasar sannan to mu kuma nawa muke biyan su wannan idan ya zama na ana baka albashi mai kyau a kullun shawarar da muke bayarwa shine idan aka biya mai kyau to yana taimakawa kwarai da gaske ga mutum ya yi aikinsa yadda ya kamata yadda ya dace ba tare da ya yi ha'inci ba ba tare da ya yi zalunci ba wannan shine matsala ta gwamnati da mu muke gani hmm. idan ta ba mutum har wasu lokuta ne kan ba da misali yanzu kamar ah, idan ka je irin su misali ko ah, ina zan kira kamar irin ah, ordinary ministries haka hmm, ma'aikatun gwamnati haka wa'anda ba su suna ba ba ma maganar tsaro ba hmm. ba su suna ba misali inda dai kamar misali ba a samun kuɗi watakila sai iya albashi ne kawai babu wasu allowances babu wasu abubuwa za ka ga aikin baya tafi tafiya da ya kamata kara zobe ne ta yi maka zo yanzu misali ma'aikaci ne ko wuni da shi gobe ma haka za ka gan shi bai je baka ce ya ce wallahi ayyukan ne ba wani aiki ko na je ma zama ne kawai misali ta yi sanyi saboda ba abin da kuɗin da ake bashi bai kai ya kawo ba sai nake ba da misali na ce to misali idan yanzu ma'aikacin central bank ne ko kuma nnpc ko irin ndic din nan mm, irin da manyan commission mm. hukumomin gwamnati manya-manyan nan da ake samun kuɗi ake biyan su kuɗi mai tsoka sannan watakila ma ƙarshen shekara ana dumbuza musu wani dunkule mai kauri to a can idan ka je za ga mutum ko rashin lafiya baya yi irin malingarin irin eh, rashin lafiya na dan karye karyen nan haka eh yana zazzabi ko kuma haka haka eh, da yau nake jikin ne ba daɗi eh. ko kuma wani uzuri ne ya sa shi ya sa ban zo ba ai ta neman excuse mm, uzuri na karya mm. za ka ga wallahi babu shi a wajen kuma in ma aka samu wannan yanayin na rashin lafiya ga asibitin nan watakila to ga to shine dai aje ma ba asibitin da ina gaya maka mm. akasari zaka ai yawancin rashin lafiya lafiyan dama da neman wannan uzurin kawai na rashin ba a samun abin da ake so ne mutum wata zai je dan wasu bugi bugen su kuma kamar haka kana ganin cewa kamar uh, rashin kula da walwalar jami'an tsaro ya taimaka wurin uh, wato ganin cewa kamar abubuwan ba sa ya kasa ya taimaka kwarai da gaske gaskiya ina ta ƙara tabbatarwa al'umma ko in ce gwamnati misali don abin ita ya shafa a wannan uh, gabar idan har za a kyautata wasu jami'an tsaro kyautatawa mai kyau to kullum shawarar da nake bayarwa shine ba za su yi wasa da aikin su ba saboda mutum yana ga idan ya bari ko aka kore shi ko aka eh, abannan aka dakatar da shi ko makamancin haka ya cutu iyalan sun cutu amma yana ga idan har amma idan batun kayayyakin aiki fa misali na dakile irin waɗannan fitintunu musamman wannan batu da muke na satar mutane kayan aiki akwai shi Alhaji Mahmud ai kayan aiki wato jami'an tsaron mu suna da kayan aiki wadatacce tunda menene suke amfani da shi ne su wayancan masu satan mutanen da bindiga ce dai da kowa ya sani wannan AK47 da kowa ya riga har ya haddace kuma jami'ai sun fi su iya sarrafa ta kaga su ma da ita suke amfani sannan kuma su kwararru ne mm. saboda an koya musu wata nawa ko shekara nawa suna wannan kuma tana hannunsu kullum cikin mutane da a su kuma wayancan sai dai a ba su iya su yawo da ita ba kuma ba su yi su ce an samu wani waje na musamman wajen da za su na training na koyon wannan harbi din ko makamancin haka ba saboda haka gaskiya ba kwararru ba ne to kaga tunda ba kwararru ba ne ta ya za a ce sun yi eh, defeating sun yi abin nan mm, sun karya lagon jami'an tsaro to gaskiya haka ba zai yi ba ta inda irin waɗannan mutanen ko yan fashi da makami ko masu satan mutane suna garkuwa da su a ce min wai sun fi jami'an tsaro kayan aiki na yadda wannan ba gaskiya ba ne to idan haka ne su kuma al'ummomi ko al'umma akwai rawar da za su iya takawa irin wannan batu na batun sace wato 'ya'yansu ko 'yan uwansu da ake yi misali eh akwai hanyoyi da dama wadda ake ta ba da ake ba al'umma shawara farko misali kamar mu ɗauka mu fara daga cikin birni ko cikin gari haka abin da ya fi cancanta shine masu unguwanni hakimai da manyan unguwanni haka masu faɗa aji a cikin unguwa suna da abubuwa da yawa da za su yi wadda za su yi maganin wannan abu saboda wannan abu dai misali mutane ke aikata shi mutane da suke aikata shi kuma dolen dolen su ba wai a cikin daji suke zaune ba a cikin garin kuke zaune tare da su kuma suke irin waɗannan ayyuka ayyuka zan baka misali Haji Mahmud abin akwai wani abu da ya faru kwana kwanan nan bai fi sati biyu ko uku ba a kurna wasu mutane a rijiyar lemu amin a nan kano wasu mutane suka suka zo suka kama haya a gidan wani mutum wanda muna da ma'yar alaka da shi haka da suka kama hayan nan ga gida suna ciki sannan kuma ga shago sun kama suna sai da kayan masarufi irin su madara bita wa kayan masarufi ne mm-hmm. provision ko mm-hmm. to wannan masu suna kasan kada suna da sana'a kenan a ganin ka mm-hmm. to ashe cikin bincike tun na gaya ma jami'an tsaron sun iya aiki kwararru ne kwarai da gaske cikin bincikensu sai aka gano ashe wa'annan mutanen su suke kai wa mutanen zamfara makamai da abin da amination harsashe ko da harsashe wanda sai da aka zo binciken albarusai hmm? albarusai ma da labawishe sai a cikin wannan bincike da ake sai aka zo aka shiga gidan nan aka kama albarusai kusan 300 da wani abu wallahi a cikin wannan gidan aka kama to kaga kuma su gashi sun yi eh, eh, sun yi basaja cewa misali cewa suke sayarwa sun yi basaja cewar kayan trader suke sayarwa to shawarar da muke bayarwa a irin wannan yanayi ko kuma abin da ya kawo na faɗi haka shine kaga kenan a cikin muske a kowane wani lokaci to wani mataki ya kamata a ɗauka shi yasa sai na ce sai a haɗa kai da masu unguwanni abin nan da da can can ake ba mu labari ko kuma muka dan sani ake yi idan bako ya zo unguwa dole sai ya je wajen mai unguwa an tantance shi an tabbatar da shi wala Allah ma sai ya dan kwana biyu a gidan mai unguwa kafin ma a sama masa inda zai tsuguna zai sauka ko da haya ɗin ne zai kama misali an ba mu labarin irin wannan eh, kuma bayan wannan ma da ai ko kan ka kai ne kai bako daga wani gari dan uwanka ne misali ya zo daga bauchi mm, ko misau eh. sai ka je ka ce ka sanar da mai anguwa cewa to fa um, wani kanin um, mahaifina da iyalansa sun zo da haka aka gaya mana dacen shekaru eh, eh haka ake gaskiya mun ji wannan labarin dacen haka ake to a dauka ma yanzu hakan kusan ba zai batun da dan uwanka ne amma misali lalle ya zama da dai harkar baki da suke zuwa har a basu gida har a samu irin waɗannan kayayyakin a cikin gidajensu ya zama na ko misali a ce 'yan boko haram ne ko kuma 'yan kidnapping ne ko kuma ma am robots in duka wannan ukun ana iya ana yawan samu a cikin gari to wani mataki ya kamata a ɗauka ina jin tambayar da kai kenan to Allah ya kara tsarewa to kafin mu idda jin ƙarshen wannan tattaunawar bar mu shakata da wannan waka. al'umma mataki na al'umma eh, eh, eh, al'umma matakin da su za su dauka a karan kansu kafin jami'an tsaro su sani ko su zo shine tun farko idan aka samu bako kuma shawarar da zan ma bayar yanzu shine a haɗa kai da dillalai a kira su a karantar da su a wayar musu da kai domin gaskiya laifuffukan daga gare su yake amma a shekarun baya musamman lokacin da sha'anin boko haram ne ya tsananta a wannan yanki eh, in zan iya tunawa sosai an shayin tarika da kai ma kun sa tsara tarika na wayar da kan jama'a kan yadda ya kamata tafikar da irin waɗannan abubuwa in sun zo kaman hakan na nuna abubuwan da kuka ta jan hankalin mutane aka dinga koya musu kaman bai yi tasiri ko baya tasiri kenan eh sai mu ce kamar bai yi tasiri ba tun daga shi har yanzu ana samun irin wannan abubuwa din to shi yasa dai har yanzu nake ba da shawara a sake a manta da wancan tun da an kyale ya sare haka ya tafi tun da bamu ga canji sosai ba an dan gani a wancan lokacin amma yanzu abubuwan kamar suna dawowa to ya kamata mutane su farfado su tuna da wancan abin da aka rantar da su sannan abin da nake ba da shawara kar na manta shine a kira dillalai na unguwa kowace unguwa ko da mai unguwa misali musamman mai unguwa ya san ko kuma manyan unguwanni masu fada a jiya unguwar mm. sun san su wane ne dillalan unguwannin su haka kamar dattawa ka rubuta eh, dattawa na unguwa eh na unguwa sun san su wane ne dillalai wanda suke ba da gida na haya ko kuma sayarwa mutum da gida an san su to a kira su ga baki ɗayan su koda sun kai ɗari ne a wannan unguwar a kira su a wayar musu da kai a samu wani jami'i mai ilimi akan al'amarin ya gaya musu yadda ya kamata su yi idan mutum ya zo ya ya kamata ya yi kafin ma a yarda da shi har a ba shi gidan haya ko kuma a shi ko kuma a saida musu gida to idan aka yi haka to maybe da lokaci zan iya faɗan wasu hanyoyi da ya kamata su masu unguwanni din su bi ga wa'annan dillalan yadda za a koya musu da abubuwan da ya kamata a nuna musu ya kamata su yi na farko a nemi lasisin mutum don shi ba a ƙarya idan ka ga mutum ya je zai yi lasin to lalle ana da tabbacin sunansa na gaskiya yake faɗa da kuma adireshinsa sannan da kuma misali a atm kaɗinsa ko kuma takardar karɓan kuɗinsa wato checkbook kenan wannan ko kuma misali wannan national id card ko ire-iren wayannan abubuwan duka yardaddu ne wanda lalle muna ga kamar idan har mutum yi wannan abun to abu ne na gaskiya bai isa canza ba ko kuma national passport ɗinsa abin nan katin tafiye-tafiye ko to idan aka karbi wannan a tabbatar an karbi wannan abubuwan kuma a yi comparing su a misali a tantance su a karbi national ID card sa a tabbatar eh na gaskiya ne ba na bogi ba ne saboda ana iya yi mm. akwai wanda suke yin na bogi har lasin na akwai wanda suke yin na bogi tunda yanzu computer ta yi yawa mm. mutum zai je kawai computer ce a kera masa to idan ba an sa shi a cikin mashin na tantancewa ba ne ba za a tabbatar da na kwarai ba to shi mai unguwa yana da dama ko da misali ba zai je wata hukuma wanda take da wannan haƙƙin yin tantance wannan abin abin irin su national id card ko voters card ba mm. abin nan katin abin zaɓe ko mm. to ya je banki a haɗa kai da 'yan banki taimako ne na al'umma gaba ɗaya idan ya je banki su suna da abin da suke sawa haka ne in suka sa za su gane cewa wannan eh na kwarai ne to shi kenan da an ga wannan an san eh wannan sunan sa haka yake na gaskiya ne ba sunan ƙarya ya bayar ba sannan kuma za a ga adireshin sa a jiki shi ma za a tabbatar daga nan kar a tsaya iya nan wannan adireshin da ya bayar a tabbatar an bibiya an tabbatar cewar wannan gurin daga nan ya fito ko nawa ne a haɗa unguwa ta haɗu kamar dai kana so ka ce shugaban dukkanin al'umma da kuma masu rike da sarautu akwai buƙatar su aiki tare kamar da hukumomin tsaro da kuma hukumomin da gwamnati ta kafa waɗanda suke ba da irin waɗannan katina da kake magana kamar hukumar zaɓe da take ba da aiki eh, voters card kamar hukumar eh, kula da al'amuran jama'a da take ba da national id card da sauransu dole haka ya kamata in ma da ba a yi to lalle yanzu a tashi tsaye a yi saboda a samu mafita saboda kare wa'annan ko rage wa'annan abubuwa da suke ta faruwa a kowane lokaci to amma a baya ka yi mana maganar da ka ba da misali da waɗancan mutanen wani ƙauye can wajen daura da suke abu nan nan kamar eh, da kake cewa da a nazarin ku na farko farko kuna ta tunanin abin kawai yana da alaka ne mm. ta siyasa kawai mm. daga baya kuma ku gano cewa akwai zance na an sana'antar da abin ame da abin sana'a wasu na cewa kamar yawaitar irin waɗannan abu mutanen da suke aikata irin waɗannan aika-aika na satar mutane kamar yana da nasaba da eh, talauci da rashin aikin yi ana ku nazarin ka gano akwai alaƙa da haka ko kuma a dai kawai eh, mutuwar zuciya ce irin ta wasu mutanen to eh, hajji mahmud ga ai maganar misali idan aka ce mutane sun mai da wani abu sana'a ai kaga ba samu sana'ar da za su yi ba kenan shi ya kawo haka to kaga sai mu ce kamar gaskiya talauci da rashin ayyukan yi ya taimaka kwarai da gaske a cikin wannan al'amari saboda haka laifin to na waye nan ma shi ma akwai magana yana da harshe biyu misali ah, na farko shine gwamnati gwamnati ita ce komai akwai bukatan ta ga ta samar ma mutane ayyukan yi a kowane mataki akwai shara akwai ah, masu kai sakonni akwai misali a inganta kamfanoni saboda a ta ma abinda wasu mm-hmm. suke samun masana tattalin arziki suke ta magana kai cewa farfado da masana'antu musamman a yankunan Kano da eh, Kaduna misali da inna mu ana arewa su ne suka fi masana'antu ah, wato suna ganin kamar zai taimaka wurin rage rage irin waɗannan fitintunu ya naku nazarin ya nuna wannan haka yake shine magana da nake so na kai ka katare ni to idan aka inganta wannan masana'antu to za ka ga yara da ma'aikata da magidanta da sauransu an samu abun yi wanda lalle in kana da abun yi za ka fita tun safe sai karfe biyar ko shida ka dawo gida ka san kuma gobe ma akwai inda za ka je sannan kuma ka dawo a gajiye watakila wasu abubuwan za ka yi tunani ba kuma wancan irin wannan munanan abubuwan da suke ta faruwa ba so tambayar da kai mun dai na farko kar na manta tun da na ce maka an mai da wannan abun sana'a to kaga kamar da na faɗa rashin abun yi shi ya jawo wannan saboda haka gwamnati ta yi wancan ba a bangaren ta kenan a gwamnatance shi yasa na ce abin kala biyu ne matsalolin kuma kowa yana da rawar da zai iya takawa ma'ana tsakanin gwamnati da kuma al'umma su kuma al'umma me ya kamata su yi shine misali yanzu kamar yanzu mu da muke cikin gari haka misali kowa a unguwansu misali kowace unguwa za ka samu akwai masu kuɗi mu ɗauka kamar akwai masu kuɗi haka kamar kaso masu wadata kamar kaso 20 ko goma kenan za a ce kamar kaso goma ko ishirin a cikin ɗari to shi kenan iyaku kun san yan unguwanku kun san yaran da suke unguwanku kun san wanda suka yi makaranta kun san wanda ba su yi ba to a takaice duk wannan mutum goma ya wannan kaso goma a cikin ɗari in allah da duk mutum ɗaya zai iya ɗaukan kaso goma kaga kun rufe wannan ɗarin kenan saboda haka idan kuka ɗauke su wani wanda kuka ga dan yana so ya makaranta a sashi makaranta wanda kuka tambaye shi sana'a yake so ta wace irin sana'a yake so a bashi jari dan ba wani kuɗi ne mai yawa suke bukata ba a bashi ya je yi a'a kana da hanya a wasu kamfanoni za ka iya kai shi aiki dauke shi ka kai shi kuna da hanya za a kai shi a gwamnatance na ko da shara ne ko makamantansu haka ko irin asibitocin mu da ma'aikatu haka ne masu zaman kansu ba na gwamnatin ba kana da hanya dauke shi ka kai shi in har ka saba masa abin yi in Allah da hatta wannan daban kamar da ya ta'addabe mu yanzu a wannan jiha misali a wannan lokaci da shi ma duk za su ragu wahi a nazari da kuka yi akwai wata ƙasa a duniya misali da ta fuskanci kalubale irin wannan na fitinar satar mutane da niyyar neman kuɗin fansa kuma ta fita daga ciki sannan idan eh, ta fita din ya waɗanda matakai suka ɗauka duk da cewa akwai bambance-bambance tsakanin al'ummomi da kuma ƙasashe baya ga waɗannan matakai da ka faɗa wanda za a iya ɗauka a matakan al'umma da matakin gwamnati da sauransu akwai wasu matakai da kake ganin ya kamata a fito da su domin ganin cewa an daƙile. ko kuma an kawar da zancen wannan fitina ta satar mutane don neman kuɗin fansa? E bayan wancan shawarwari da muka bayar na cewar ah, masu wadata su ta saman ma 'yan uwa da abin nan da abokan arziki da makota ayyukan yi har su fita daga cikin wannan kangi na zaman kashe wando da muke faɗa to zaman banza na rashin abin yi rashin aikin yi ɗaya kenan sannan ita ma gwamnati ta yi nata kokarin na inganta wannan ma'aikatu to a wannan bangaren kenan sannan a bangare na kuma shi tsaron kansa misali to shi ne su jami'an tsaro kamar da na faɗa suna da kwarewa kuma sun san abin da suke yi wanda za ka ga an nemi mutum kusan wata za ka ga misali an nemi mutum kusan ana ta bibiyarsa kusan na watanni ko na shekaru ko makamancin haka kuma ka ga an yi nasarar an kama shi to kaga akwai su kuma sun iya aikin ba kuma abin da za su bibiya ba su cimma burinsu sun kama ba tunda a yanzu haka ana kama wa irin mutane ana kama masu fansa ana kama masu eh, satan mutane din kenan ana kuma kama eh, ana kama yan fashi ta yaya ake kama su shine da harkokin da misali na technology da suka samu a yanzu wannan abubuwa na zamani na ci gaba daga wayar ka za a iya kama ka a daga wasu maganganun da kake yi ko makamancin haka akwai dai hanyoyi hanyoyi da yawa gaskiya yanzu to madalla a gaishe da kaftin bakoji da mamun ibrahim kwari sai kuma wani mako ko abdulaziz ya kamata mu ji ta bakin gwamnati kuma za mu tuntuɓi jama'a domin mu kila za mu iya samun wa'inda wannan abin ya faru da su da mu ji irin rayuwar da suka fuskanta a yayin da aka yi garkuwa da su to duka a nan da muka kawo karshen shirin na yau a madadin abdulaziz adale toro da daniel brown da injiniyan mu na mr chang ni daula salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu.